Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya a birnin kwanne sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. amma da farko bari mu je yadda duniyar ta waye gari. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. An saka sabbin matakan yaƙi da cutar coronavirus a ƙasashen nahiyar Turai da dama bayan da aka sake samun wani sabon ɓarkewar cutar. Kusan kashi ɗaya cikin uku na al'ummar ƙasar Faransa na kulle a gida. bayan da hukumomi suka ayyana sabbin matakan kulle a ranar juma'a a birnin paris da wasu yankunan arewaci da kudancin kasar a ƙasar poland wacce take ganin adadi mafi yawa na masu kama da cutar a rana guda wanda rabon da ta ga irin sa tun bayan watan nuwamba an saka sabbin matakai na kulle inda duk shagunan da ba sa sai da kaya masu muhimmanci aka tilasta musu rufewa har na tsawon mako uku a birnin kiev na kasar ukraine hukumomi sun sa an rufe dukkan shaguna illa na masu sai da kayan masarufi jami'an tsaro a myanmar sun farwa masu zanga-zangar adawa da gwamnati a sassan kasar yayin da kasashen duniya ke ci gaba da yin allah wadai da yadda ake amfani da karfin da ya wuce kima wajen dakile zanga-zangar wacce ta samo asali tun bayan juya mulkin da sojoji suka yi a ranar ɗaya ga watan fabrairu an ga masu boran suna arcewa yayin da ake harba musu hayaki mai sa kwalla da harsashen gaske kamar yadda kafafen yaɗa labaran duniya da na cikin gida suka ruwaito rahotanni sun kuma ce an harbe wani mai gadi har lahira sannan an jiwa wasu mutane biyu munanan raunuka a birnin da ake kira mogok a yangon ma an ci gaba da yin zanga-zanga nuna adawa da gwamnatin a ƙarshen makon nan 'yan sanda a babban birnin thailand sun yi amfani da ruwan zafi da haƙi mai kwalla da kuma harsashen roba wajen tarwatsa masu gangamin goyon bayan tsarin demokuraɗiyya waɗanda suke neman a saki masu fafutukar da aka tsare da kuma samar da sauyi a kundin tsarin mulki da masarautar ƙasar wannan gangami wanda aka yi shi a fadar grand palace da ke birnin bangkok ci gaban wani bore ne da ɗalibai suka soma wanda ya faru a shekarar da ta gabata matakin kuma ya firgita hukumar masarautar kasar wacce ke adawa da samar da waɗannan sauye-sauye musamman ma kan abin da ya shafi yi wa masarautar garin bawul a baya jagororin wannan gangami sun ce sun tsara gudanar da zanga-zangar ce wacce za a kera jiragen sama na takarda domin a cilla su cikin fadar a matsayin sako ga hukumomin kasar masu boron waɗanda adadinsu ya kai kusan mutum dubu ɗaya sun yi nasarar kutsa kai cikin wani shinge da aka yi da kwantenoni don kare fadar da farko 'yan sanda sun yi wa masu zanga-zangar gargaɗi inda daga bisani suka buɗe musu ruwan zafi da harsashen roba hakan ya ba su nasarar kora masu boron amma an ci gaba da ɗauki ba daɗi a wasu wurare har zuwa karfe goma da ranar asabar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gamayyar dakarun da saudiya ke jagoranta ta ce ta kai wasu hare-haren sama a yemen a wani mataki na taimakawa dakarun da ke goyon bayan gwamnatin kasar wajen mai da martani kan wani yunkurin kai hari akan birnin marib a cewar kamfanin dillancin labaran saudiya hare-haren saman na zuwa ne kwana guda bayan wani harin jirgi mara matuki da 'yan tawayen hutu suka dauki alakin kaiwa wanda ya haddasa tashin gobara a wata matatar mai a birnin Riyad, amma hukumomin saudiya sun ce an shawo kan wutar kamfanin dillancin labaran na saudiya ya ce har-haren saman wani mataki ne na dakile yunkurin da mayakan hutu ke yi na kusan birnin marib da ke alkasra su dai mayakan hutun waɗanda ake alakantawa da ƙasar iran na kokari ne su karɓe tsakiyar lardin marib daga hannun gwamnatin yemen da ƙasashen duniya suka amince da ita wanda yunkuri ne na samun cikakken iko na mulkar rabin arewacin ƙasar ta yemen ita dai gamayyar dakarun da saudiya ke jagoranta ta shiga yakin na yemen ne a shekarar 2015 da zumar taimakawa gwamnatin kasar da ke taga-taga masu shirya wasannin olympics a tokyo da hukumar da ke shirya wasannin kasa da kasa ta ioc yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole. A yau shirin namu na kasuwa a kai miki dole zai leƙa ne a kasuwar kwalliya ta nan birnin da magaran inda za mu zanta da 'yan kasuwa da kuma masu saye. wanda ni tamar abari na shirya zan gabatar. Sule Malam Yau. Gama kasuwar kwalliya Malam Sule mi da mine ne kake saida? Eh to gaskiya da shahi kayan miya ne duka tun daga tahornuwa, kwamuran, attaruhu, tumatum, albasa, farsil da sileri da abin da ya shahi kayan miya ne danye da bushashe. To kamar yaya kasuwar take? Eh gaskiya kasuwa alhamdulillah mun gode ma Allah. Eh gaskiya ba lafiya alhamdulillah. To yanzu a gaskiya da yake zamanin zahi ne komai dai ana sai alhamdulillah. Komai gaskiya an gode ma Allah. To ya farashi? Eh gaskiya farashin yanzu komai ya sauki alhamdulillah. To kamar su wane ne kwastomomin naka naga kamar mata ne suka kewaye ka. Eh to kwastomomi gaskiya dai akasari da yanzu mafi yawa mahaifiyan kaya mata ne. Da yake dama abin da ya shahi kayan miya mahaifiyan mata ne da akasari. kuma su ma madam suna zauwa yanzu waɗannan kayayyakin naka kamar daga ina ne kake saro su har kake siyo su a nan ne kake sayan su gida ko ko da muke siya a nan gida akwai kuma da muke siya a Najeriya duka ko ina akwai su sunana Musa to malam musa ga shi na ganka a shago kamar menene da menene kake saidawa muna sai da kayan irin na mata haka abin da ya shafi takalma da kayan mayika irin wa'annan haka da kayan abin da ya shafi irin eh, su eh, mayika haka to kamar yaya kasuwa take to kasuwa yanzu alhamdulillah za ce abubuwa sai a hankula Ko dai tsaya cika yanayin kasuwanci abubuwa sai a hankula kamar menene ya kawo tsayawar kayayyakin ka ce ya tsaya cik eh, gasar da ya kawai gari ne da babu kuɗi mutane kowa yana ta kuka da sauransu farashi daidai dai gwalgwaro kaya ba su yi ba tsada kawai yanayin kuɗi ne dai babu hajiya a gari ga wata malama malama ya sunan ki kin ga kin zo Maryama sunana Maryama to Maryama mi kika zo sai ina ganin ki da takalma da takalma ne na zo sai da mai da turare to kuma ya farashi a ah, to gashi nan dai mun zo wajen alhaji dai furashin da dama dai za a ce alhamdulillah na shirye-shiryen sallah ne koko a ah, ya da wanka ne na kuma na zo nake ya ta ya da wanka mm. a ah, to wannan shine in mm, bebe ga Allah ya raya Allah ya to yanzu ku ya kika gani kin saya kun daidaita eh gashi nan dai muna daidaitawa kuma mun daidaita ma insha Allah to ya kike ganin farashin to farashin alhamdulillah tunda dai kawai da dama dai za a ci akan da mm, da sauki kawai alhamdulillah Assalamu alaikum. Suna na Hajiya Rabi. Hajiya Rabi ga ki na ganki a wannan rumfa taki simi simi ne da kike saida. Ga lemun tsami ga garin tamuwa ga citta ga goro ga ga halawoyi nan ga man ga garin tuwo ga diga digai. Yawwa su nake saidawa. to ya kasuwa ta gyaja ana kasuwa dai an gode Allah ba wuya dai ba dadi ko ba haka komi ya sa tsada komi kudi yake wallahi alhamdulillah yaya ana sai da ana zo ana sai ana sai kadan kadan kuma komi tsadar rayuwa dai ta zo dai komi tsada yake wannan lamari he dai adda amma na ga ai tabarkan larun wata ke ko mutane suna ta eh yoto ana zawa haka nan kaya dai dai eh, eh, ya tsada abin da sai ka 20 yanzu an kara mai wata goma yanzu wannan cutar kin ga abin da ke sayar da jika ishirin yanzu jiya da gari yawa ya ce ya kara goma ta zama talatin kenan matukin wani ma da muke sa mu saida suka ce yanzu azumi ne ya zo basa cirowa duk an kaka an dora guri a azumi mi a azumi aka dora ma guri ko mi an rike shi ya ki tahiya tun yanzu kan wuri ya yi nisa ma wallahi komi an same komi nake ke sani an gara ne yanzu a nan wanne ne ya hi daukuwa wanne ne ya hi daukuwa to cita danya tana daukuwa da wannan lemu da manta Gani a shagon isa ga gawan kasuwar gawan kwalliya kamar amide mine ne kake saida? Muna saida kwamfutar da mangoro da kwai haka muna saida da doya kuma. to yaya kasuwar take to a halin yanzu dai kasuwar da take tafiya gaskiya sama sama ce sakamakon yanayi da ake ciki kamar wane ne. kamar yanayi na rashin kuɗi haka kuma ga tsadar kaya can masaya ana so tsada kuma nan kaya baya yadda ake so can inda kuke saro su yawara kamar daga ina ne kuke saro na kan kamar shi dai ne kuma daga mata mai karkara ake kawo shi kuma kwai daga Kano ake kawo shi doya masu sai eh haka muke hakuri muna rage muna sai da hakuri yanzu farashin ya sauya akan da eh gaskiya farashin ya sauya tunda yanzu akwai muna sayan shi kamar naira dubu ɗaya har ɗari tara yanzu dubu ɗaya ɗari kuma muke sayan shi. to kamar fam da tar nawa kuke sai shi wannan dankalin tura nawa kuke sai da kilo. kilo shi mai nawa sai da shi dala sittin dala sittin da biyar har zuwa saba'in ana sai da shi. shi kuma kwan fa. shi kwai abin da ake sai da kaze ɗari uku da saba'in. Hmm. ɗari uku da sittin. Hmm, ɗaya kuma bi ishirin da biyar sha biyar. Hmm. mun sayan kartoni kuma jika talatin da biyar talatin da shida haka ake sai da shi. marabi. to malama rabi ga ki a kasuwar kwalliya muna iya sanin irin abubuwan da kike saidawa ina sai da mai da kuli kuli gari da gudaji da kayan wannan aran maji wannan kullun jajaye da nake gani ha wannan tsidahu ne a dake garin tsidahu yaji ne eh to ya kasuwar take kasuwa yanzu dai alhamdulillah an gode ma Allah ana saidawa bakin gwalgwado hmm. wallahi sai dai kuma hawa hawa dai da kayan dai da suke yanzu kaya suna hawa suna hawa wani bangare kaman wajen gyada hmm. yanzu ke da muna sayan ta jika ba 20 yanzu ta kai har jika da 50 muke sai to kamar yanzu wannan litir kin mai gashin ina gani nawa kike sai da shi ina sai da shi jika da 20 su kuma wannan kullun kullun kullun ma a dago zuwa el goma goma muke darmawa kullun kullun kamar mm. kuma gudajin hakuli kulin mara daka mara daka muna sai da shi shidda kadago muna ba da shi sari bakwai bakwai to wani ya hida kuwa a cikin da keke da gudaji wanne dai ayya gashi nan dai alhamdulillah Absatu. To malama Absatu na ganki anan kasuwar kwalliya menene ya kawo ki? Wallahi muna zawa mi dan saye saye. To wannan leda taki naga kamar kayayyakin menene da menene? Na sayi waken awara da tsidahu da mangoro da nono da kabewa da sauransu da aran maji shine dai muke sassaye. Kenan awara ake yi? Awara ake yi wallahi. na saida ne na saida ne eh to ya kika ga farashin kayayyakin wala farashin kin to da sauki dai za a ce komai alhamdulillah an gode ma Allah mm, shi kamar waken auren ya yake waken auren yanzu dai tiya shi kacewa mm. abinda muke sayan ta 140 mm. in ta tsada ne ma 140 da 30 yanzu wa yake shikawa kenan a yayi tsada gaskiya a diba a gani ka wala sun yi kuɗi ba na wasa ba abin da kake sai ishirin ka komo yanzu 100 zaka sai shi Allah ka mana saukin abin dai ki Mimina. To Mimina na ganki a kasuwar kwalliya kamar mi da mine ne aka zo sai? An zo sayan abin da za a je a taga zama iyali da suke bayan mm. kamar na abinci. Kamar mine ne na rakin saya? Yanzu na sayi su hatsi, na sayi dawa, na sayi dawal gona da ta hausa. na je na sirho na zo yanzu na sayi su albasa su tumatum su yanzu na zo nan ina sayan dankali kuma na zo nan na sayi lalle na kumshi. To kamar ya kika ga kayayyakin farashin su? Ayan farashin shi alhamdulillah. Mm. Saboda yanzu kaya shigi da kuci ne. Saboda 'yan kasuwa su ma suna da tasu gaskiya. An kasuwa abin dala goma. kenan kahin ya shigo inda zaka kahi sai ya ci ishirin ko ishirin da biyar kenan in ka zo ai ka daidaita alhamdulillah ko ba haka ba to haka rayuwa ya da dama an ce hasan shi ma ya kara ko eh hatsi ya kara sunana hajiya hasan to hajiya hatsin muna iya sanin abubuwan da kike sai daga ke a nan kasuwar kwalliya eh ga nan kasuwar kwalliya ina sassai da su daga ramfani da su tahunin duka nake saida sosan kare waya wai soso su asusu din nake da. to ya kasuwa take kasuwa alhamdulillah mun gode Allah tun ana sai ana sai in muka zo muna an baki rabon mu Allah sa albarka kamar suwa ne ne masayan naki yawanci na wanda suka zo su kasuwa su ne suke sai sai wai mata maza ne ko mata ne gani ne kamar kayan dakanci kuɗi ne da sauran dai kayayyaki wanda suka jibanci mata eh mata sun yi zawa sayan kaya maza ma suna sai maza ma suna sai bakin kokarin su wanda Allah ya sa hmm. amma mata sun yi yawa eh. to ya farashin yake farashi sai mu ce alhamdulillah in an kara kuɗi in muka zo mu rage ɗari in ba kara ba kuma hallo mu ɗari mu wanda hina da sunana musafiyana eh muna iya sai da zabi haka da kaji eh haka muke iya sai da to yaya farashi a farashi alhamdulillah yanzu dai da sauki farashi ana samun mutane suna zuwa eh, ana samu amma ba sosai ba kadara hanka da hannu cinikin masu zai eh, eh masu zawa sayan kajin kadan kadan ne yanzu zabun ma zabun ma haka nan ne to me eh. kake ganin ya kawo haka to abin ne ina tunani yanayin kuɗi ne amma kama yanzu kama ɗauki biya ne haka hmm. ana shigowa sosai ana siya kwarai ba kenan ka an lokacin da wata ya mutu kun yi samun ciniki yawa ana samun ciniki sosai ba yanzu wannan kashin kamar nawa nawa eh ana samu jika biyu da hamsin jika biyu da dala tamanin duka haka ana samu su kuma zabi ma zabi ana samu biyu da rabi rabi kauye ne kuke zuwa kuna sai ko anan kuke sara sara ne kake ko kiwon su ne kake a ni sara ne nake daga ina daga nan kauyuka haka kuma ana halon an kawo da kauyuka muna sara dai anan Eh. To ni dai suna na na Maryama. To na na Maryama na ganki a nan wurin a kasuwar kwalliya ina iya sana abin da ya kaki. Eh kaji na zo saya. To yaya an sai kaji? An sai kaji. To yaya farashi? To farashi dai da dama za a cewa alhamdulillah amma dai gaskiya da tsada akan dai kwanan baya. Mm. Ya dan hau ko saboda wala azumi ne ko menene amma dai ya dan hau. Mm. Dama kin saba sai a nan? Na saba sai a nan ina sai kullum a wurin sai ke saya. Kamar yanzu mm. wannan nawa kika saye su? Wannan abi da rabi na saye shi. wannan zakar eh to a baya a baya wannan a shika biyu kana samun shi hmm. eh kenan dai farashin ya farashi ya karu eh gaskiya To madalla kun ji masu saye da sayarwa a kasuwar kwalliya ta nan da magaran sai kuma a wani sabon shiri insha Allah ni tamar abari nike muku fatan alheri. Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. sunana reverend joseph john hayat shaman na kungiyar kristoci reshin jihar kaduna a yau cikin shirinmu na nasihan lahadi zan so ne mu karanta littafin mata sura goma sha daya aya ta ishirin da takwas mata sura goma sha daya aya ishirin da takwas na cewa ku zo gare ni dukanku masu wahala masu fama da kaya ni kuwa zan hutashe ku gargadi da Allah yake yi mana da safin nan shine ko kuma gayata da Allah ke mana da safin nan shine mu zo gare shi mu huta Allah ya san da wahalar da muke sha Allah ya san da fama da muke ciki Allah ya san da rashi da muke da shi Allah ya san da talaucin da kasa mu ta shiga Allah ya san da cutar da ya same mu a duniya Allah ya san damuwa da muke fuskanta cikin iyali damuwa na rashin abinci damuwa na rashin samun kuɗi mu biya kuɗin makarantar yaranmu mu damuwa na rashin kuɗi ma mu je asibiti shi yasa yake gayatar mu yana ce mu zo domin in mun zo gare shi za mu huta Allah ya san da ba mu da karfin da za mu yake damuwoyin da muke fuskanta shi yana so ya taimake mu ya yaki su ya ba mu nasara ya ba mu hutu amma ba zai mana wannan ba sai idan mu yi na'am da gayatar sa mun zo akwai da dama a cikin mu da mu riga mun guje Allah muyi yi nisa da Allah to Allah yana ce mana mu zo gare shi mu masu nauyin kaya mu masu wahala zai ba mu hutu fata na da addu'a na shine a wannan lahadi da kuma wannan mako dukan mu za mu matsa kusa da Allah domin mu samu hutu daga wahalar mu mu kuma samu nasara ta rayuwa Allah ya bishe mu Allah ya ba mu nasara da kuma mu ba mu hutu hutu mai nasara na gode Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Najeriya ta shiga sahun kasashen da suka karbi allurar rigakafin cutar corona nau'in AstraZeneca inda tuni shugaba Buhari da wasu gwamnonin kasar suka karbi allurar. A yau za mu tattauna ne kan irin kokarin da hukumomin lafiya ke yi don wayar da kan al'ummar kasar game da rigakafin. Tare da ni a cikin shirin akwai babban jami'i a ma'aikatar lafiya ta Najeriya. Kazalika shine babban likitan alhazai na Najeriya wato Dr. Ibrahim Kana. Dakta barka da wannan lokaci. Barkan mu dai. Dakta ta yaya kuke wayar da kan jama'a game da rigakafin cutar corona? Yadda kika yi bayani akan cewa sanda ainihin rigakafin suka isa Najeriya bayan ga cewa ainihin gidajen jaridu da kuma wasu social media mun tabbata labarai a kwantar da jama'a game da wannan rigakafin rigakafin shi yasa ma muka tabbatar cewa ainihin shi shugaban kasa baki ɗaya kenan watan ah, shugaba Muhammadu Buhari da shi aka fara wannan rigakafin. Bayan haka nan kuma aka yi sakataren gwamnatin tarayya baki ɗaya da sauran manyan-manyan 'yan siyasa na Najeriya wato shugabannin mu kenan. Ma'ana idan jama'a sun ga cewa ainihin su manya wato shugabanni sun je sun anshi wannan rigakafin to lale ya nuna akan cewa wannan rigakafin ba matsala ana kuma kira ga jama'a kowa ma kada ya tsorata kada hankalin kowa ya tashi ya je da kyau wannan rigakafin. farko kenan na biyu idan mutum bai da lafiya ina zai je asibiti wa zai gani likita idan likita bai da lafiya wa zai gani likita amma duk da haka gwamnati ta ce likitoci su za fara ba wannan rigakafin shi yasa duk wani likita da wani ma'aikacin kiwon lafiya a Najeriya wato sinosis da pharmacists da makamantansu su ma gwamnati ta ba su wani rigakafin kyauta kowa da kowa ana nan ana kan rigakafin yanzu daga Abuja har zuwa duk wani jihohi a kasar nan, a Najeriya gaba ki daya saboda haka abu ne wanda dole da mu da ku 'yan jarida dole dole mu taimaka mu faɗakar da jama'a game da wannan ainihin a rigakafin akan cewa babu wata matsala kullum muna karanta a social media rubuce-rubuce da jita-jita da mutane suke yi akan cewa wannan kasan ba sa yin rigakafin rigakafin na ya kashe mutane wannan zance ne da ba ta da tasiri a bari ma in ta ba da wani misali guda ruwa da muke sha dinnan ita kanta tana da illa jikin mutum paracetamol da muke sha kullum na ciwon jiki tana da illa jikin mutum duk wani rigakafi da ake mana tun da can su ma suna da illolin sa jikin mutum saboda haka ita kafin rigakafin coronavirus dole ne a ce ita ma tana tafiye da ainihin nata illoli za ta za biyo baya amma duk illoli kafin magani mu a kimanci kafin mu saki magani a farawa jama'a amfani da ita sai an tantance an tabbata kan cewa wannan illoli za su biyo baya ba za su yi illa yadda zai kawo ga mutuwa a da har zai ta da jama'a hankali ba saboda haka dole ne mu ci gaba da wa jama'a bayani akan cewa su kwata da su, ni ma kai na ina ma shiri kenan in je ni ma a jami'in wannan rigakafin ina ma da gwamnati ta yadda a jawa iyali na ma amma iyalai na ba ma fitan kiwon lafiya ba ne aka ce a fara da mutuwa na a tabbatar akan cewa eh kowa ga cewa mu fitan kiwon lafiya da shugabanni su dawo na rigakafin amma nan gaba kaɗan idan a kai ga iyali ni ma iyalai na insha Allahu dukkan su kowa zai ji mun iya mai amai wannan rigakafin mutane da yawa saboda ni na yi hira da jama'a wasu suna nuna cewa idan ma har za ka yi cutar ka warke to menene sai an yi maka rigakafin tunda ana warkewa wasu sun nuna min cewa ai a Najeriya ma cutar bata riga da ta zama an annoba ba dan me za a karɓa rigakafin har yanzu mutane ba su fahimci wannan rigakafin ba shin akwai wasu tsare-tsare da kuke yi na wayar da kan jama'a da faɗakar da jama'a don su fito su yi wannan rigakafin? kwarai da gaske na farko shi sa muka ce yanzu haka ma'aikatan mu kullum suna gidajen rediyo gidajen talabijin kuma ana rubuce-rubuce a jaridu akan cewa jama'a su amince akan wannan rigakafin bayan haka akwai takardu da yawa da aka bubbuga da kuma social media da ake ake ta rubutawa ake bazawa a Najeriya gabaki daya duk inda mutum shiga yanzu ga akwai rubuce-rubuce da ma'aikatan mu muka yi kuma muna kan yi kuma za mu ci gaba da yi ƙara tabbatar cewa jama'a sun gane muhimmancin wannan rigakafin ba abin da za mu iya fiye da ya wuce wannan me ya wuce kuma bayan da jama'a da ya kai ga cewa ainihin shugaban ƙasa shi da kanshi Allah yana cewa kowa ya bi shugabannin shi to shugaban kasa shugaba Muhammadu Buhari shi ma ya ji haɗa wannan rigakafin me zai sa jama'a da mu muka zaɓe shi mun amince kan cewa shi ne shugabanmu da ba za mu je me ya wuce wannan kuma saboda haka ni a tunanina dole ne mutane su yi tunanin akan cewa rigakafi na da kyau ko bai da kyau A'a but amma an wuce wannan an wuce wannan sai wani naka ya rasu da ainihin ciwon coronavirus shi ne mutum da ga mahimmancin wannan abin nan shi yasa kuma muka kawo wanda ma duk da wanda suka kamu da corona da wanda suka warke da wanda ma ba su kamu ba aka musu wannan rigakafin muna kawo sa tv su ma suna ba da labarai yadda abubuwan nasu yake idan maka lura ko jiya ina talabijin an nuna wasu 'yan jaridu wanda su ma an je wata 'yan uwanki kenan abokan aikin ki su ma an je an musu wani rigakafin me kawo ga haka su ainihin masu watsa labaran su ma su yi a musu rigakafin jama'a su gani akan cewa hatta ma 'yan jarida su ma ana musu wani rigakafin kuma me suka ce sun ce rubuce-rubucen sun ce ba abin da ya lafiya kalau kamar ma an musu allura ne da suka saba yi kullum saboda haka mu za mu ci gaba da kira ga al'umma da duk wani ɗan Najeriya duk inda yake rigakafin nan a yanzu ma ba ma gama samun ainihin rigakafin nan ba tukuna za su ci gaba da shigowa idan suka ci gaba da shigowa muna kira ga jama'a jama'a su dai jin tsoro kada ma wani tare hankalin shi ba abin da rigakafin nan zai mishi insha Allah muna kuma fata duk wani illoli da zai biyo baya Allah ya kama da saukin ta wannan tana ma duk wani matakai da gwamnati mun matakai daga cewa idan ma mutum ya samu illa daga wani rigakafin akwai matakan za mu ɗauka za mu yi komai da komai. To haka ni ma ina kira ga jama'a da kowa ya kwata da hankalin shi kowa ya kwata da hankalin shi ya ɗau wani rigakafin. Wato rahotanni sun nuna cewa wasu ƙasashe sun dakatar ma da ba da allurar rigakafin ita nau'in wannan AstraZeneca kamar su Faransa da sauransu. likita me za ka ce wa 'yan najeriya game da sahihancin ita wannan allurar e kwarai kwarai da faransa da norway da wasu makama da wasu kasashen turai sun dakatar da ainihin eh, wannan rigakafin musamman ma na astrazeneca abin da ya faru shine jama'a su gane yanzu ba lokaci ne na eh, yin tatsuniya ko awa jama'a karya ba kwarai sun dakatar me kawo da suka dakatar me kawo da suka dakatar abin da ya faru shine ainihin akwai batin na wannan vaccine din wato wannan rigakafin da aka kirkiro aka kai kasashen su to su ne wannan batin suke da matsala ba wai ainihin rigakafin ne ita kanta ke da matsala ba a'a ita wannan batin bari mu bada misali yau kamfanin dangote ana yin siga kamfanin dangote ana yin siminti yana iya yiwuwa kamfanin su na obajana shi zama ta cewa sun kirkiro ka buhunan siminti dubu ɗari sai aka ɗauke su a kan jiya sokoto zamfara da kebbi sai aka lura kan cewa la ai wannan wannan bacin nan da aka yi su nan simintin ba su da kyau sai kaga za a dakatar da amfani da su kenan amma kuma yana iya yiwuwa simintin da aka dangote aka produce ɗinsa a misali a benue ko a wani kamfanin su daban da ke ogun har ba su da wani matsala to shine irin namu kenan a najeriya yanzu eh an amince akan cewa su ma kamfanin astrazeneca su ce eh sun amince akan cewa eh ana samun wannan matsala amma ba wai ainihin rigakafin keke da matsala ba a'a lokacin yanayin producing din watan kirkiro ainihin wani rigakafin ne a wannan lokacin wanda aka yi wani kasashen su adda matsala shi sa aka dakatar yanzu ko dakatarwa ma da aka yi yanzu a eh, yanzu ana rana kan bincike a me ya faru a kamfanin lokacin ake wannan production din amma mu Najeriya ina tabbatarwa 'yan Najeriya mu kafa na kawo mana Najeriya ba ta ma da alaƙa da wannan ba ma guri guda a kai producing ɗinsu ba saboda ka ba mu da matsala mutane su kwanta da hankalin su wannan labari ne daga can kuma Allah ya tsaye da wannan abun a can ɗin. To amin likita amma mutane na ganin kamar ana so ma a tilasta musu yin wannan rigakafin ne shin ya zama dole ne kowane ɗan Najeriya su ya karbi wannan rigakafin? a to dama tun da ake polio an taba sa wani dole je rigakafin ne ana yellow fever an sa wani je rigakafin ne dole lokacin da ake jama'a suke mutuwa da ciwon ah, sankarau wata meningitis kenan an je gwamnati mun siyo wani rigakafin mun kawo musamman ma arewacin najeriya mun taɓa tilasta wani je rigakafin ne ai ne rigakafi ba ba dole ciki hmm. sai in kana so mu mu ma'aikatan asibiti mu ne za mu ce a ya kamata ka je ka yi idan misali yanzu rigakafin a ciwon sankarau wato meningitis da kullum jama'a suna mutuwa yanzu dai muna wata uku kenan Allah ya kiyaye an fara zafi kenan yanzu to yanzu ne ma ainihin ma lokacin ciwon sankarau to shi sa ma yanzu muke wani rigakafi mun tuna wani ne ba wanda aka tilasta shi ya je rigakafi amma idan mutum ya yi ya taimaka kan shi ya kuma taimaka al'umma saboda idan ya tafiye da wannan kwayan cutan kwayan cutan nan ba za ta mai komai ba kuma zai taimaka akan cewa ba zai ma iya yaɗa da wannan cutar sosai sosai ba to haka ya ita ma corona virus ba cewa muke dole sai mutum ya je ya wannan rigakafin ba amma abin da muke gudu shine idan cutar idan cutar ta kama mutum ya mutu kuma fa kaga mu ba mai aikin ba kenan Yana amfanin gwamnati shi sa gwamnati take a ga rigakafi nan aje a yi amma ba ce dole ba ba inda aka ce dole to likita kawo yanzu za a iya cewa mutane nawa ne a najeriya suka yadda suka karbi wannan rigakafin a takaice zan ina faɗi kai tsaye akan cewa rigakafin da aka mana najeriya kusan da ake miliyan hudu to an kullum raba su muke a jihohi jihohi jihohi yanzu mai amfani da hamsin cikin a bisa ɗari akan ainihin rigakafin da aka kawo najeriya shi sa ma nan da 'yan kwanaki kaɗan muna sa ran za mu ƙara samun ƙarin ma rigakafin saboda kar a zo a kai lokacin da rigakafin sun ƙare ana ce ana jiran wasu yawwa yanzu muna jiran ma wasu ne su shigo najeriya a ci gaba da samun ƙarin rigakafin su ta shigowa su ta shigowa idan kika bi suna sati biyu da sun ka wuce baya can jama'a suna ta jita jita kan cewa mu ma gwamnatin najeriya mun kasa siyan rigakafi an kawo rigakafi ma zuwa ghana balantana namu Najeriya muka ce su kwanta da hankalin su to yau ga rigakafi jama'a sun canza salon labari ba ina rigakafin bane a ya za a tilasta mu jama'a rigakafi to kasan mu kenan Najeriya sai dai abin namu ya mu damu ka hakuri da juna mu kuma ci gaba da hakuri da kuma kira ga jama'a a kai hakuri a jihar wani rigakafin. To masha Allah masu sauraron mu duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako to a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin. Dr. Ibrahim Kana. sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya masu iya magana dai suka ce wai rigakafi ya fi magani. Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.